من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أجمعين ورد الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga maɗaukakin sarki Allah da ya nuna muna sake dawowa ga wannan karatun namu na sahihul buhari wanda muke gudanarwa ranar talata bayan sallar magariba a wannan wuri namu mai tarin albarka ne madrasatul malikiya muna gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya ƙadarce mu da wannan haduwa ta mu akan karatun hadisi a saboda imamu nawawi radiyallahu anhu cikin littafin shi yana cewa inna ilmal hadisi karimun inna ilmal hadisi sharifun haƙiƙa ilimin hadisi ilimi ne mai girma yuna sibu makarimal ahlaki shi na dacewa da ɗabi'o'i masu kyawu shi ilimin hadisi ilimi ne wanda ya kasance duk wanda zai karanta shi ko mai sauraren shi ya kamata a ce shi na da ɗabi'o'i wa'anda ya kasance makarimar ahlaki na ɗabi'o'i na masu kyawu wa mahatin shiyam sannan kuma da ainihin sifofi waɗanda kasance sifofin nan sifofi ne masu girma masu kyawu to menene makarimar ahlaki makarimar ahlaki anan shine a sami mutum wajen ƙaulin shi shina koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama a sami mutum wajen aikin shi shina ayyuka irin ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallama wajen ɗabi'o'in shi shi kasance ya ɗabi'antu da ɗabi'o'i irin na manzo sallallahu alaihi wasallama don hakan ga ilimin hadisi ilimi ne mai girma maɗaukakin ilimi shina dacewa da ɗabi'o'i masu kyawu su ne a halakul mutsafa sallallahu alaihi wasallama a ƙawaluhu wa ab'aluhu wa sifatuhu sallallahu alaihi wasallama bayan wannan kuma a sai imamu nawawi ya ci gaba da cewa wa man hurima hudu wanda anka haramta ma ilimin hadisi ma'ana na nan ga duk wanda an ka haramta ma karantar da hadisi ko saurare nai korima khairun kasirun an haramta mishi alheri mai yawa wa man ahu duk wanda an ka azurta da karatun hadisi ko kuma karantar da shi ma'ana watan wanda an ka azurta da ilimin hadisi ya karanta ko ya karantar ko ya saurara shi kuma ya samu na lafadalan jazilan ya samu daraja babba mai girma ya samu alheri mai yawa don hakan ga ya ci gaba da cewa wajibi na ga duk wanda ya kasance mai neman ilimin hadisi na ko mai karanta shi shi inganta da niyyatai wajibi ne na shi tafihun niyyati shi inganta da niyyatai shi ihlasi ga dukkanin abin da zai faɗa shi kasance ya faɗa saboda Allah shi ma mai zuwa saurare shi kasance ya zo saurare saboda Allah ba don wani kwadai na wata lada ta duniya ba ko wani girma na duniya ko wani matsayi na duniya shi kasance dai an yi saboda Allah to bayan wannan kuma maluma suka buga a maluma suka ci gaba da cewa duk idan mutum ya tara waɗannan to ya kamata a ce ya kasance mai tsoron Allah mu kasance masu jin tsoron Allah ga dukkanin abin da za ka faɗa ƙaulinka da aikinka da niyyarka shi kasance akwai tsoron Allah ciki bayan wannan kuma sannan ka zama mai gaskiya bayan ka zama mai gaskiya kuma ka zauna da masu gaskiya ka aboci masu gaskiya liqaulillahi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ku wanda nayi imani ku ji tsoron Allah bayan kun ji tsoron Allah sannan kuma ku kasance tare da masu gaskiya don hakan ga kasancewa kada masu gaskiya shi zai gaskatar da ihlasinka idan ihlasinka ya gaskatu to za ka kasance mai jin tsoron Allah kuma ka zamo mai gaskiya tare da masu gaskiya kada a samu almajiri cikin makaryata kada a samu almajiri cikin masu zunɗin mutane kada a samu almajiri cikin masu tsegumi kada a samu almajiri cikin mai karar da abin da idanun shi ba su gani ba ko kuma shi karar da abin da kunnuwan shi ba su jiya ba shi kasance abin da kunnuwanka sun ka jiya na alheri shi za ka faɗa abin da idanunka su gani na alheri shi za ka faɗa duk abin da ya kasance idanunka sun gan shi wanda ba alheri ba kada a same shi ga bakinka wannan ba cikin makarimar ahlaki dukkanin abin da ya kasance kunnuwanka sun kajiya wanda ba alheri ba kada a je shi bakinka wannan ba ya cikin makarimar ahlaki abin da aka so ka kasance mai makarimar ahlaki ka kasance mai gaskiya ka kasance mai ihlasi ka kasance duk abin da zaka faɗa shi kasance alheri zaka faɗa alheri zaka ji alheri zaka faɗa ka ha kasance mai sauraren sharri mai watsa sharri ka ha kasance mai sauraren abin da ba alheri ba kuma ka kasance mai watsa shi don hakan ga mu kasance masu gaskiya ga dukkanin abin za mu yi mu yi saboda Allah ai don Allah a bari don Allah duk abin da za ka ka tabbatar da <clears throat> abin nan da za ka yi alhairi na gare ka duniya ka da lahirarka shi kasance duk abin da za ka bari shi kasance barin abin nan shine zai zama alheri gare ka duniya ka da lahirarka to wannan shi a ilimin hadisi yana tabu mukalimar ahlaki shina dacewa da ɗabi'u masu kyawu bayan wannan kuma watan mu kasance abinda za mu yi abinda za mu karantawa mun karanta shi don mu gane kuma yi amfani da shi abinda amfanin ilimi domin a gane manuhar ilimi gaba ɗaɗinta abinda an makasudi ga karatu domin a gane shi bayan an gane shi abinda an mahi muhimmanci a aiki da shi don hakan ga muna roƙon Allah shiga na shemu abinda ba mu gane ba sannan kuma abin da mun gane Allah shi ba mu ikon aiki da shi ga Allah muka dogara ga dukkanin lamuran mu na duniyar mu da lahiran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babul qa'adati bainal hudubatayn yawmal jumu'ati babe mai bayani akan zama tsakanin huduba biyu ranar juma'a حدثنا مسدد هو ابن مسرحد قال حدثنا بشير المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدو هدبتين manzon Allah ya kasance shina huduba huduba guda biyu ya kaudu bainahuma shina zama tsakanin su to wannan zama tsakanin huduba guda biyu malumma sun yi sabani akan matsayi ne a shafi'i radiyallahu anhu ya ta akan cewa zama tsakanin huduba guda biyu ta farko da ta biyu wajibi na amma malikun asr radiyallahu anhu da jumhurin maluma sun tafi akan cewa zama tsakanin hudu ba guda biyu sunna ce ba wajibi bane shafi'i ya dogara akan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam watan yana dogara ko yoshi shi na aikatar da wannan ma wa zaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ho sunnatun duk abinda manzon Allah doge shi na aikatawa sunna ce to sunna wadda an wajiba ko ko sunna wadda ya kasance tana na matsayin ta sunna to sai imamu shafi'i ya akan kasancewa ta sunna wadda an wajiba sauran maluma sun ka tayi akan cewa sunna ce wadda ba wajiba ba abinda sa wannan aikin manzo na aiki bai gudun umumi da manzon Allah cewa idan kuka zo wajen sallah ta juma'a in kun ka zo wajen hudu ba to ku yi zama tsakani to kaga an samu umarni wanda ya kasance kauliyina amma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikata suwa bai gwadin umumi don haka ashe kenan don haka sai shi Abu Hanifa radiyallahu anhu ya tafi akan cewa in ka zo wajen hudu ba in ka so ka yi tsaye in ka so ka zamna to wannan dai shine matsayin dai zama tsakanin watan hudu ba guda biyu gun jumhurin maluma sunna ce babul istima'i ila hudubati yawmal jumu'ati bai mai bayani akan saurare babul istima'i bai mai bayani akan saware ilal juma'a ilal hudubati zuwa ga huduba yawmul juma'a ta ranar juma'a saurare kuwal isga'u watan saurare yana da bambanci da sama'i yanzu kana jin abu amma baka saurare ne amma duk abin da kake saurare kana ji ne duk saurare ji ne lal akasu banda sun kuyi amma ba zuji a saurare ba dan yanzu yana yiwa kana jin abu amma baka mai da hankalinka gare shi ba duk abin da ya kasance kana jin shi baka mai da hankalinka gare shi ba wannan jina abin da haka ji kan mai da hankalinka gare shi a saurare don haka ce babul istima'i ila al-hudubati babu mai bayani akan sauraren huduba a yawmal jum'ati ranar juma'a haddathana adam huwa ibnu abi iyasin qala haddathana ibnu abi zaibin muhammad ibn abdurrahmani an zuhuri daga zuhuri an abi abdullahi daga abi abdullahi al-agari ana ce mishi al-madani ana ce mishi salmanu al-juhani ana abi huraira daga abi huraira radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idza kana yawmul jumu'ati idan ranar juma'a ta kasance waqafatil mala'ikatu mala'iku suna tsayawa ala babil masjid daga kofar masallaci ga wata riwaya ga wasu riwayoyi ala abwabil masajidi ko kuma ta ala kulli babin min abwabil masjidi akan kowace koha daga cikin kohohin masallacin ne ya katubo na suna rubuta al'awwala wanda ya fara zuwa cikin sa'a ta farko fal awwala sannan mai bi masa wa masalul muhajjari abinda an misalin mai zuwa da wuri-wuri ka masalin lazi yahudi badanatan tamkan misalin wanda ya kasance yayyanke kuma ya sadaka da namanta shine ataka rubu. wanda ya kasance ya wata ibada domin sun samu kusanta ga Allah kuma ya rabe wannan abin saboda Allah sun makalla zai yi hudu bakaratan sannan wanda ya zo cikin sa'a ta biyu shi kuma tamkar wanda ya yanke a nage ya sadaka da namanta sun makashan sannan misalin shi kuma wanda ya sadaka da naman rago sun masa nan da jajatan misalin shi kuma wanda ya sadaka da naman kaza sun mabaidatan sannan misalin wanda ya sadaka da kwai wa iza harajal imamu idan liman ya shito dawawo su hufahun sai su mala'iku su ruhi takaddinnin su su littafansu waɗanda suka rubuta cewa wani ya zo fi sa'atul ula wani ya zo fi sa'atul saniya wani ya zo fi sa'atul salisa wani ya zo fi sa'atul rabi'a wani ya zo fi sa'atul hamisa to in sun haka ga sa'a ta biyar sai su rai littafansu to maluma sun yi sabani wani lokaci a lokacin farko wasu maluma sun kace min tulu'i shamsi a min tulu'il fajri ila tulu'i shamsi shine sa'a ta farko wasu maluma sun kace a'a min dulu'il fajr dai a min dulu'i a min dulu'i shams dai watan ila zawali shamsi shi ne sa'a a farko wasu maluma suka ce a'a min zawali dai watan ila min zawali shamsi sa'a ta farko tana farawa min zawali shamsi dan nan take farawa haka nan sa'a ta biyu ita ke bi mata sa'a ta uku ita ke bi mata har zuwa lokacin da liman ya zo ya zamna idan liman ya zo zauna shi kenan ɗawo sai su naɗe su hufahun littafansu wa ya sami zikir sai su saurari zikirin da aka yi watan shi ne hudu ba to wannan kuma cewa wa ya sami zikira sai su saurari hudu ba hudu ban nan ita ce zikiri to sai maluma suka yi saɓani akan shin wani lokaci na awakatu sama'i wani lokaci na an lokacin da ya kamata a saurari hudu ba abu hanifa radiyallahu anhu ya ta akan cewa khurujul imami ya qada'ul kalama wa salata jami'an idan liman ya riga ya hito to da hito shekenan fila ta yanke sannan ko magana ta yanke ashe kenan min za a sai a saurari hudu ba da hitowa ta yi amma malikun an radiyallahu anhu sun jumhurin malumma sun tahi akan cewa idan liman ya fara hudu ba sannan wajaccin saurare ya kama saboda sannan za ka saurare in bai hudu ba ka saurare komai ashe kenan a wajabcin saurari shina farawa da fara hudu ba don haka watan wannan shina buhari kullu babu akai ne yace babul istima'i ila jumati babul istima'i ila ta yawmul jum'ati babun idza al-imam rajulan ja'a wa huwa yahdubu amarahu an yusalli raka'ataini babun wannan babi na izara al-imam idan liman ya ga rajulan wani mutun ja'a ya zo wa huwa yahdubu al-hali shi liman shina hudu ba a mara shi hori wannan mutum an yi salli yini shi na fila raka'a biyu wannan da umarnin liman kenan liman zai ba shi dama alhali kuma shi liman shi na hudu ba sai shi ba shi umurni shi na fila raka'a biyu حدثنا أبو النعمان ƙala حدثنا حماد بن an amrin dinarin an jabirin na abdullahi kala ja a rajulun wani mutum ya zo wani biyu sallallahu alaihi sallama ya haɗubu alhalin manzo Allah ya haɗubun nasa shina wa mutane hudu ba yau mal juma'a ranar juma'a fa kala ce asallaita kaya sallah ya fulanu ya kai ne kala ce la ban yi sallah ba kala manzo Allah ce kun farka ka tashi kai nafila na ka'a biyu kun ka miƙe farka kai nafila to nan um ka tashi farka akai nafila ka ganin manzo Allah bashi umarni wannan mutum ana ce mishi watan ana ce mishi sulaikun shine sunan shi ya zo saboda ya zo da tuwahi waɗanda ya kasance shi na cikin ƙazamta sosai shi na da tuwahi waɗanda ya kasance raggana sun kekkece sosai sosai sannan kuma ga cikin wahala to lokacin da shigo cikin masallaci sai ya yi zaune. da zo sai manzo Allah ce mishi asallati kayan nafila kai nafila da gida kamo da auza'i yace qala sace da kala kun fa salli ka tashi kai sallah kai nafila raka a ne raka yau to wannan manzon Allah ya haka saboda mutane su fahimci halin da wannan mutum yake ciki don haka idan manzon Allah ya ce a ba da sadaka to kowa zai goga bada sadaka saboda wannan mutum an ga halin da yake ciki to maluma sun yi sabani watan akan wannan hadisin maluma sun yi sabani gogudon zahirin wannan hadisin wasu maluma sun yi hadisin bisa ga zahiri ne sun ka tahi akan cewa liman in shina hudu ba idan mutum ya shigo cikin masallaci ya tadda liman na hudu ba in dai ba ƙarshen hudu ba ya zo ba ya tadda liman farkon hudu ba ko tsakiyar hudu ba to zai na tila raka'a biyu sannan ya zauna shi saurari shi saurari hudu ba wannan shi a kauli na hasan al shi a kauli na makahulun adimiski sannan wabihi qala a shafi'i da shi na imamu shafi'i kuma tan ya riko wa ahmadu wa ishaqu wa abu saurin da abu saurin dukkanin su yi riko da wannan hadisin sannan kuma da su maluma da cikin malumin hadisi sun yi riko da zahirin wannan hadisin <clears throat> akan cewa <clears throat> idan mutum ya shigo cikin masallaci ya ta liman shi na hudu ba to ya samu shi na fila raka'a biyu amma hafifa ta ne hisassabta kashi tsawaita shiga da tafi sosai saboda manzon Allah ya ce ma wannan kun fa raka'a tayini ka tashi kai Hafifa, ta yi ni. wa'anda kasance ga jasattu guda biyu ko takaitattu guda biyu ka takaita ka da ka tsawaita ga riwaya ta muslimu shina cewa da wuzufi hima ka takaita gare su to wannan watan shine ƙaule na wannan maluma shine ƙaule na farko shi kuma watan ƙaule na biyu shine na auza'i auza'i radiyallahu anhu ce idan mutum ya zo ya da liman shi na hudu ba to idan bai nafila raka'a biyu gida ba gabanin shi zo masallaci to in ya nafila raka'a biyu gida idan ya zo masallaci ba zai nafila ba in ya tar da liman shi na hudu ba amma idan bai nafila gida ba in ya zo zai yi <clears throat> ya dogara da wannan hadisi wanda manzo Allah ce mu wannan mutum asallaita kai sallat ala ce la qala qum fa salli raka'ataini aw za iya ce wannan manzo Allah ya tambaye shi kai nafila gida yace ban yi ba tunda ko bake nan tashi kai kaga kenan shi ma ya riko da zahirin wannan hadisin amma ya kasa shi kashe biyu kaga sabanin a Hasan al-Bisri da Makahulun da Shafi'i da Ahmadu da Ishaqu da Abu Saurin to sai kauli na uku kauli na uku shi ma cikin wannan hadisin shi shine kauli na Abu Mujallizin Abu Mujallizin shi kuma wata ya tafi akan cewa idan ka tar da liman shina hudu ba in shi ita farka'a in ka so kai nafila wa in shi ita fajilis in ka so kuma kai zaman ninka shi kaudi na abu mijlizin to kaga in ka diba shi abu mijlizin mista ya fadi wannan magana kaga ya dibi wannan hadisi in ya dibi wannan hadisi manzon Allah ya ce ai nafila sannan kuma in ya dibi abinda aka he cewa idza qulta li sahibika wal ya hadu fa qalla gauta sannan da kuma wanda manzon Allah ya ce mai ijlis fa zaita ka zama don ka cutar wannan ya zo ya ta hadari qaban nasi manzo Allah na hudu ba sai manzo Allah ce ijlis ai eh, ya canza munanan waka zai ta ko yanzu ka cuta ma jama'a kana tsallaka wuyansu kana zuba musu ƙasar ƙafafunka to wannan shi abu mai liza idan ya dibi zahirin wannan hadisin za a yi nafila don haka ce in shi ita farka to in kuma dibi ainihin waɗancan hadisan da su ko guda biyu su ya kasance sun gita ma wannan hadisin don haka ce in shi ta in kwaso kai zaman ninka li ta'arul adallati saboda hujjoji sun yi kaura to wa fihi cikin wannan kuma akwai kaulin rabi'un kauli na hudu watan shine kauli na hudu ya zo yazo akan shi watan idan mutun yazo ya tada liman na hudu ba to fala ka'u ba zai nafila ba ba zai nafila ba zai zauna shi saurari liman ba zai nafila ba zai zauna shi saurari hudu ban liman wa huwa jamhuri wannan shi kaulin jumhurin maluma wannan shi na jumhurin maluma shi ne abin abi shaiba ya a an umar ibn hadabi radiyallahu anhu an umar ibn radiyallahu anhu wa usman na afana wa aliyu na abi talib wa abdullahi ibn abbas abinda kenan ibn abi shaiba radiyallahu anhu ya ruwaito daga wannan sahabbai nan sannan kuma bayan wannan wa bihi ƙala malikun da shi na wannan kuma wannan a ƙauli wannan riwaya ce wadda ibnu abi sheba ya ruwaito daga umarnu hadabi radiyallahu anhu da Usmanu na afana da aliyun abi talibin da abdullahi ibn abbas sannan kuma min tabi'ina daga tabi'ai kuma yayi ruwaya wannan hadisi an ada'in daga ada'u wa ibrahim an-nahai da ibrahim an-nahai wa ibn sirina da Muhammadu ibn sirina bayan wannan wa urwatun zubairi da urwatun zubairi sannan bayan wannan kuma da malikun Anasin daga cikin tabi'a daga cikin arba'a tabi'ina da malikun Anasin radiyallahu anhu sannan da laysun sa'adin al-misri wanda ya kasance shine imami na ahlul Misira, wanda aka cewa ma abqahu amma abqahu min malik to wannan ita ce riwaya da an karanto daga gare su sannan kuma wa anil kufiyina ita a riwaya ga dukkanin kufadawa abu hanifa radiyallahu anhu da dukkanin mabiyanai dukkanin wa'annan sun tahi akan cewa idan ka zo masallaci ka tare da liman shina hudu ba ba za ka yi nafila ba wannan kauli ne na umarnu hadabi radiyallahu anhu haka an karuwaito daga gare shi haka an karuwaito <clears throat> daga Usman ibn haka aka ruwaito <clears throat> daga daga Ali bin Abi Talib haka aka ruwaito daga Abdullah na Abbas mun samu sahabbai guda hudu waɗanda kasance sun tahi akan wannan daga cikin tabi'ai muna da ada'u muna da hmm, wannan a Ibrahim Naha'i muna da Muhammadun Nusirina bayan wannan kuma hmm, muna da Al-Auza'i da Muhammadun Nusirina da Auza'i da kuma ainihin alku wajen kuma imamaiye muna da imami guda biyu ciki muna da Malikun asiridin lafi anhu muna da Abu Hanifa an kiyaye da wannan ko wancan na farko akwai imamaiye guda biyu ciki akwai Shafi'i da Ahmadu Na hambalin. sun tahi akan ana yi wannan don haka sai maluma suka ce wannan shine kauli na jumhurin maluma saboda an samu mahi yau maluma a cikin shi to bisa ga wannan sai maluma suka tahi akan cewa idan mutum ya tarar da liman watan shina hudu ba zai nafila ba kuma wannan shi abinda imamu na ya ruwaito an ahli madina daga ahli madina ya tarar da dukkanin watan maluma na madina idan liman na hudu ba idan suka shigo ba za su yi nafila ba to wannan ainihin wannan matsala hilafiya ce saɓanin da shina da yawa kwarai da gaske wannan ibnu hajjina al cikin fatahul bari ya ambaci saɓani na malumma da riwayoyi daban-daban daban-daban daban-daban sai da ya kawo riwaya arba'in da kusan ɗaya ko da biyu akan wannan matsala ya kawo riwayoyi daban-daban na malumma akan shi ana yi ko ba a yi ana yi ko ba a yi to akan ana yi ko ba a yi ya ka ƙauluka na maluma daban-daban to bisa ga wannan dai wasu maluma sun tafi akan ana yi <clears throat> a'a ina ganin ƙauli abinda a gare ta ƙauli goma sha biyar shi a gare ta ta ƙaulukan ga da kawo wasu sun tafi akan ana yi wasu sun tafi akan ba a yi to amma daga cikin ƙaulukan da ya kawo ya tsame ƙauluka guda goma wanda kasance akwai itiradi sosai cikinsu akwai itiradi sannan kuma akwai raddi akwai itiradi akwai raddi daga cikin itiralatu ɗin da ya kawo ya ce ai su wanda sun kace ba a yi abinda a hujje su nan ga wai saboda ta yi kabrar da hadisi na fi laga ta yi kabrar da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam daga cewa watan idza qutil sahibika wal imamu ya hadubu fa qalla gauta uskut fa qalla gauta ko an sit fa qalla gauta ka zo da al kalamu alladhi la hayra fihi huwa lagaw al kalami al kalamu alladhi la hayra fihi huwa lagaw shine ake kira lagaw to sai ce to nan sun kace ya kabar da sauraren hudu ba don wajibi ta sauraren hudu ba wajibi ta sannan kuma wannan sunna ce sai ce to ai nan ga manzo Allah ba da umarni na ayi tunda manzo Allah ba da umarni na ashe kenan ya dakata sai da wannan yana fila sunna ci gaba da hudu ba to haka dai ta in sun ka taho amma dai malumma sun tafi akan cewa wannan waqi'a to ayinin ta wannan abu na wanda yake ya abku ga wani mutum guda bai gudun umumi duk abinda da manzon Allah ce ma wani aikata shi ɗaya ya aikata wannan abin manzo Allah bai bayan dama aikata ba to wannan ya zama waki ta ainin abun nan da ke afku ga mutum guda don haka bai gudun umumi ashe kenan ka ga nan ga watan wannan sababin cewa ya tashi fila, manzon Allah ya ce da sa ta wannan saboda a ga halin da yake ciki ashe an samu illa kenan sannan kuma bayan wannan kuma manzon Allah bai koma ba kowa umurni ba in ban da shi to sai maluma sun kace akan cewa wannan dai ba ba za a yi ba kenan to haka da suka yi ta kawo hujjoji su ha gama da wannan hujja ta manzo Allah ce wani ijlis fa ka azaita ka zauna ai ka cuta ma jama'a wannan kuma ya nuna a shekelin ba'i sannan daga cikin hujjoji da maluma sun ha kawo akan ba'i suka ce bayan wannan kuma ai shi wannan mutum har sau uku manzo Allah ya haka da shi ya zo juma'a ta farko manzo Allah ce kai nafila ce bai mice shi kai nafila da juma'a ta sake dawowa zaman ne ne yi bai aiki da umarni da manzo Allah ba shi da juma'a ta farko ba ya sake yin zaman ne shi sai da manzon Allah ce mishi kai nafila ce bai tashi kai nafila ga juma'a ta uku kuma da zo bai aiki da umarni na ɗaya ba da na biyu da zo ya zaman ne shi sai da manzon Allah ce mishi kai nafila yace ban yi ba yace tashi kai nafila da tashi nafila sannan manzon Allah ce to a kawo sadaka malum a ainihin sahabbai wasu su bada zane wasu su bada riga haka dai aka tara kayayyaki masu yawa da aka samu kayayyaki masu yawa sai manzo Allah ce to zabi guda biyu daga cikin su sai zaɓe tuha guda biyu daga cikinsu. to wahin ga da zaba guda biyu su ne kuma da juma'a ta sake zagayowa ta hudu sai manzon Allah ya sake shi na cikin hudu kuma ya dakata ci a bada sadaka ciwon ga mutum sai ɗauko zai ne guda sai basuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce asha asha doki ka ya zaka basuwa ai guda biyu gare haka kawai sannan doki zanin shi to bisa ga wannan maluma sun yi maganganu da yawa kwarai da gaske sun ce lokacin da manzon Allah ya yi wannan Ya yi wannan lokacin da ba a hana magana cikin hudu ba ba sannan kuma babu ya ce akan saurarin hudu ba don haka manzon Allah hashi na cikin hudu ba shi ka tsayawa shi ba da wani umarni ko kuma san shi wani hani to haka dai maluma suka yi ta kawo luka da illoli daban-daban da illoli daban-daban alhali dai mun yi bayani akan abin da jumhurin maluma suke a akai shine ba za a yi nafila ba wanda sun kace ma ana yi sun ce ana yi amma in ya kasance farkon hudu baka samu ko ko kuma ta tsakiya hudu ba amma ban inda ka samu karshen hudu ba idan ka samu karshen hudu wannan ba za ka tsaka kai nafila ba sai mi babu man ja wal imamu ya hadubu hafe fata ni babu man ja wal imamu ya hadubu ba mai bayani akan wanda yazo ko da zuwa tar da liman shi nafila ainihin hudu ba sallah ni shi nafila raka'a yabu. hafifatayni amma wanda ya kasance gajartattu guda biyu takaitattu ce tsawaita haddathna ali ibn abdullah qala haddathna sufyan an amrin sami'a jabiran qala jaa rajulun wani mutun yazo yawmal jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama da hala rajulun wani mutun ya shigo yawmal jumu'ati juma'a. jumu'a wan nabiyyu alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu shi na hudu ba fa qala ce asallaita kai sallah qala ce la ban yi sallah ba kala sai manzo Allah ce fa salli raka'ataini kai na fila raka'a yabu to kaga Buhari ya kara da ba manja awal imamu ya hadubu fa salla raka'ataini hakifataini shi na fila raka'a yabu amma kuma shiga da tashi ta kaita to amma kun ba gashi babu shiga lafzin hadisi sai suka ce to Buhari yayi al'ada ta na cewa idan lafzin hadisi ya zo ga wata hanya ta daban Buhari na iya kulla bi akai ne don haka ya zo ga wata riwaya ta daban wanda ya kasance sabu sunan sun ruwaito na cewa manzo Allah ce mishi in um farka arka a tayini hafifa tayini ka tashi kai na fila raka abu amma kuma hafifa tayini ka gajarta su ka takaita su kada ka tsawaita babu rab'il yadayni fil hudubati bai mai bayani akan daga hannuwa cikin huduba mai huduba shi na daga hannuwa ne ko ba zai daga ba حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد an abdul azizi huwa ibnu sahibin an anasin daga anas wa an yunusa haka nan kuma watan akwai riwaya ta musaddad daga yunusa an an sabitin daga sabitu albunani an anasin daga anas qala Anas ya ce bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya hadubu wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadubu shina hudu ba yawmul jum'a ranar jumu'a iz qama rajulun sai wani mutum ya miƙe faƙala ce ya rasu da ya manzon Allah halakal kura'u watan a halakal kura'u abin nan suna nan suna ta mutuwa dawakai suna mutuwa wa halaka sha'u sannan kuma tumakai da awakai suna mutuwa fadu Allah ka roƙa mana Allah an yi iya nashi ba mu ruwa famadda ya dai hiwa da acanci abin da ce babu rade dai ne babu rade dai ne ce nan kuma amma gashi na ce wa madda ya dai ya daga hannuwan shi to ashe kenan arabu almaddu watan abin da aka nuhi da rabu nan ga almaddu miƙe hannuwa hakan ga ba daga su ba saboda annabi yayi ruwaya hadisi yace babu inda manzo Allah daga hannuwan shi ya addu'a sai manuwa suka ce kenan haka kai miƙewa ya kai ya maddu ya dai yanzu da ce bai dagawa haka ban daga istilqa'i ce in ba ga istilqa'i ba bai ga manzo Allah ya daga hannuwan shi ya addu'a ba sheke nan kaga fa madda yadaihi ya miƙe hannuwa ne hakan ga wanda ayi roki Allah shi ba da ruwa babul istilqa'i fil hudubati yawmul jumu'ati bayan mai bayani akan istilqa'i da yake ba za mu fahimci da zubahun rawi ba ko mu kai ga babul insati babul istilqa'i fil hudubati yawmul jumu'ati bayan mai bayani akan roƙon ruwa cikin hudubar ranar jumu'a roƙon ruwa watan cikin huduba kuma ranar jumu'a to ashe kenan kaga hudubar hudubar jumu'a ta isa mu hudubar roƙon ruwa sannan kuma sallar juma'a ta isan masalla ta roƙon ruwa sannan addu'ar da za a yi watan ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar da ke wajen roƙon ruwa ita ce ya daga hannuwan shi cikin hudu bai yi ashe kenan ka ga nan sallar juma'a ta isan ma sallar roƙon ruwa hudu bata juma'a ta isan ma hudu bata juma'a ta ta ainihin roƙon ruwa shine ce haddathana Ibrahim ibn munzir qala haddathana abul al-Walid qala haddathana Abu Amr qala haddathani Ishaq عبد الله بن Abi Talha an anas ibn malikin a asabatin nasa sanatun wata shekara ta fari ta sa mutane ala ahadin nabi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa bayyana man nabi sallallahu alaihi wasallama Manzo Allah shina nan wata rana ya haɗu shina hudu ba fi yawmi jumu'ati ranar jumu'a kama arabin sai wani ba kauyen miƙe wanda ya kasance musu kanil badiya shina cikin mazanna kawai ba a san sunan shi ba fa ce ya rasulullahi ya manzo Allah halakal malu dabbobi da sauran ababa suna nan suna mutuwa waja al'iyalu sannan kuma watan mu sun ji yunwa saboda bamu da abincin da muka basu allah halana ka roƙan muna Allah fada fa ayyadaihi manzo Allah daga hannuwa ne wa ma nara tis sama'i qaz'atan ba mu ganin ko maje cikin sararin samaniya babu girgije babu maje fa wallazi yusi bi yadihi watan sai dai shi anas yace ina rantsuwa da wanda a rike da rayuwata ma wada aha manzon Allah bai aji hannuwa ne ba hatta tara sahabu sai da giragizai suka taso suka haɗu amsalar jibali saboda yawansu ga sun tafkadurar watsai sun masa annan lam ya zalba ya gushe ba an hi akan mimbari ne hatta ra'ayatul madara sai da nika ruwan sama ya ta shi na gangarowa a ala lihiyatihi akan geman yatai asharifati madaukakiya mai girma sallallahu alaihi wasallama fa mudirna mun ka samu ruwa mana wannan yinin mu zalika wannan wa min algadi aka ci gaba da yi mana ruwa gobe wa ba'd algadi da bayan gobe watan jibi kenan wallazi yalihi sannan da abin da ke biya tai an muka samu ruwa ga ta kenan hattal jumu'atu harana jumu'a ta kewaye ko hattal ta ko hattal jumu'ati gurgurun irabi watan hattal jumu'atul uhra har jumu'a ita ma watan watan ta sake zagayowa wa qama zalikal arabi sai wannan ba kauye sake miƙewa tsaye aw qala ko kuma riwaya hadisi Anas ko kuma wannan wanda ya riwaya da gare shi aw qala ko ce gairu wani ne fa qala ce ya rasulullahi manzo Allah ta haddamal bina'u gina na nan na faduwa wa garik almalu sannan a gonaki da dabbobi suna nan suna mutuwa Allah lana ka roƙa mana Allah fada fa hu manzo Allah daga hannu nai ga wace riwaya fada fa ayadai ya daga hannuwa ne fa qala ce Allahumma ya Allah hawalaina ruwahu zagaye mu wala alina ba akan mu ba wa ma yushiru bi yadihi ila nahiyatin manzo Allah bai nuna hannu nai ba zuwa ga wata nahiya min da sahabi ta kira gizai bai nuna ta ba hakan ga illa in farajat watan sai ta kuranye wa illa in faraja sai ta kuranye wa saratil madinatu madina ta manzo sallallahu alaihi wasallama ta koma milla jawbati daidai watan kusuwa duk giragizai watan sun zagaye ta hadura sun zagaye ta amma tsakiyar madina ɗaya ka ganin sararin samaniya amma in ba tsakiyar madina ba in ba cikin madina ba duk inda ka diba babu sararin samaniya giragizai na saboda manzon Allah ya musu haka ya ba su ishara ya ce Allahumma hawalaina ya Allah ruwa watan giragizai su zagaya su zagaye mu la alaina ba akan mu ba ba akan ginomin ba akan ginonin mu ba ba akan dabbobin mu ba ba akan mu ba don haka sai ɗaya mai ta koma daidai kusuwa duk inda ka diba giragizai na amma banda cikin birnin Madina sallallahu alaihi wa sallam wasarar wadi shikenan watan sai ɗaya rahuna sun ka cika da ruwa fasarar wadi ruwahi ya cika da ruwa ana kiran shi kanatu ya cika da ruwa shaharan hawata guda ruwahi ya cika da ruwa ba bi babu mai hita babu mai dawowa ba a zuwa ba a komowa ana ce mishi watan ainihin kanatu shi a sunan wannan rahin ya shekara yayi wata guda cike da ruwa ruwa na gudana ciki ne ba tsaye ba fa suke suna gudana walam yaje ahadun min nahiyatin ba wanda yazo daga cikin kowace irin nahiya daga cikin nahiyoyin Madina illa haddasa bil jawdi sai ya bada labari akan ruwan sama matsananta duk wanda ya zo da wani kauye sai ya ce kai garin mu ana sha ana ruwa an yi ruwa sati guda alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiba abu waitul ihwani shahi na 20 ga sabon bugu ko kawon ta'ala alamuri da biratin wa Shehu ta gammada Hullahu bi rahmatihi muridun bi iradatin muridun Allah mai nuhi na bi idatihi da nuhi ne sha bayani al fi irada hiya sifatun azaliyatun sifa ce wadda ya kasance ta azal qa'imatun bi zatihi ta'ala ta tsayu ga zatin Allah ta wadatu zati na Allah ta'ala dau haka Ta tahatassul mumkina tana keɓance dukkanin abinda da aka santacce bi ba'ad ma yajuzu alaihi sashin abin da ke halatta akai ne wabqal ilimi daidai sani na Allah min al-umuri daga al-amura al-mutaqabilati masu dabartan juna masu fuskantar juna masu ke kisantaka da junansu wal iradatu irada hiya allati turajjihu amran ala amri ahara ita an mai rinjayar da wani al'amari akan wani al'amari na daban irada tana rinjayar da wani abu akan wani abu katar da wujudi tamkar rinjayar da samarsuwa alal adami akan rashi tamkar rinjayar da samuwa akan rashi irada ita ke rinjayar da wujudu akan adamu wani lokaci ko ta rinjayar da adamu akan wujudu wasu fatil mahasusa sannan kuma turajjihu sifatal mahsusa tana keɓance tana rinjayar da sifa a ala sa'il sifati akan sauran sifofi kamar ta jihi watan gafari akan baki wa jihi zamanin mahsusi da rinjayar da zamanin da kasance kebantacce na ala sa'il almina akan sauran zamunna kamar keɓance zamaninmu da zamanin ufanu da zamanin sahabbai kaga mu ga mu an keɓance mu cikin wannan zamani wannan aiki na na irada ta Allah subhanahu wata'ala wasu na cikin zamanin ufanu wasu na cikin zamanin mazo sallallahu alaihi wasallam wasu na cikin watan farkon zamanin duniya wasu kuma suna cikin ƙarshen zamanin duniya to duk wannan da aikin irada ne wata jihul makanin mahasusi da keɓance wuri wanda ya kasance da rinjayar da watan wuri ke bantacce ala sa'iril amkina akan sauran wurare kaga ga munan watan ga wani makanun mahsusun wanda ya kasance ala sa'iril amkina akan sauran wurare wasu na wasu na ainihin gabarcin mu wasu na yammacin mu yanzu suna cikin wasu wurare kowa na cikin inda Allah ke bance shi to wannan aikin irada kenan wata jihul jihatil mahsusa da keɓance jiha wadda ya kasance keɓantacciya ta da rinjayarsuwa a kan jiha keɓantacciya ka ga ga munan yammacin duniya wasu na can gabacin duniya wasu na tsakiyar duniya wasu na kudancin duniya wasu na ainihin arewacin duniya wasu na sama ga halittucen sama ga halittucen har ƙasan ƙasan ƙasa ta bakwai duk dai wannan a jihatul mahasusa jiha keɓantacciya kenan sai mi ala sa'ir jihati akan sauran jihohi wata jihil maqadiril mahsusi da kuma watanin jayar da almaqadiri watan gurgudu girma <clears throat> almahasusu ke bantacce ala sa'il maqadiri akan sauran watan girma wani haga abu dogona kaga wani gajere na wani mai fadi na wani mai kaurina wani kuma dan sililina haka dai ga sunan duk Allah ya keɓance ababa daban-daban watan qadaran mahsusan Allah ta ilmu qadiri dogo gajere mai kauri mara kauri mai fadi mai karhi mai taushi ga sunan dai hmm eh, wata jihil maqadir mahsusati da ja yadda al maqadir mahsusa wani dogo wani gajere kaga in kaddiba wanda addogo min rajja shi zama dogo shi kuma ga mai rajaha shi zama gajere yana yiwa ke da shi yana son gajarta bai da gajarta shi ko ke da shi na sun tsawo bai da tsawo ko ke da shi na sun kabri bai da kabri ko shi na sun ƙarhi bai da ƙarhi Makadirin mahasisa kenan wannan tajihul makadirin mahasusa Allah irin makadiri akan dukkanin sauran almakadiri wasan a ababen kaddatawa wa qad na zama haba aduhum hmm? <laughs> Eh. eh eh to wato rajihu ko wato rajihu wato rajihu ko wata jihi duk gudana wato rajihu asifatu wato rajihu zaman al-mahsusa wato rajihu zaman al-mahsusa ko wata jihu ah, ko wata jihu rajaha shay'a tajihan turajjihu mudari'i ita irada din wa turajjihu wa turajjihu zamanar mahsusa ita irada din shi a rubuci ko to yahi ai muna magana akan irada wal iradatu hiya allati turajjihu amran ala amrin ahara hiya allati turajjihu amran ala amrin ahara in an kace watar jihu sai shi koma ga Allah subhanahu wataala in aka ce kuma wato da jihu sai shi koma ga ainihi ta irada din to shi na waƙan da zama haba abin sashen maluma sun waƙe shi bi ƙaulihi hil cewa Latu, wujudu na wala adamu sifatu na tun jihatu ka ƙadiru ƙatu walmoki na tu kasantattu Latu, masu kisantaka da junansu wujuduna samuwanmu wal adamu tana muƙawala da al'adamu samu samuwa da shi asifatu sannan watan sifofi kaga sifatun mahsusatun tuqabilu ghayra hamil sifati wa azminatun mahsusatun tuqabilu ghayra hamil azminati amkinatun mahsusatun tuqabilu ghayra hamil amkinati min al <clears throat> amakini jihatun mahsusatun tuqabiru gairaha min jihati kazal maqadiru haka nan qadarun mahasusun yuqabilu gairahu min almaqadiri rawasqatu haka amintatu suka ruwaito wa an alama zikira watan gina dorawa akan abin da ya gabata cewa irada tu da juha amran ala ahara irada tana rinjaye da wani abu akan wani abu to in mun ka azabi ta ga wannan fa inna hada ta'allaqu bi jami'il mumkinati ashe kenan ita irada ta ta'alluqe ga dukkanin halittu min hairin wa sharrin duk abin da kasance ka'inun na min kun fayakun min hairin alheri wa sharrin shina muqabala da sharri wa husnin mai kyawo wa qubhin da abu mai muni shina muqabala da shi ashe kenan duk wannan dai watan aiki ne na irada wallahi iradi wallahi ta salatu ta'alluqatin ko da muka aje ko ba mu da mu za mu to akwai tamboyi ko to an ce a tsaya nan saboda akwai tamboyi misbahu rawi insha Allah rana wa yau za a hito da ainihin kira bugu ne har zuwa karshe kuma za a yi tsaye a gyara bugu. saboda wanda aka buga an buga cikin gaugawa shi na da kusakurai don haka a ga ya dace a tsaya a fitar da shi watan bugu wanda ya kasance a mai kyawo na wanda babu kusakurai ciki ne insha Allah ta'ala alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam آمين يا رب وأعاده لنا بالحفظ والإيمان آمين يا رب وبعد وإني كتبت هذه الحلقة تذكرة لفضيلة الشيخ بكتابة المذكرة الموعد موجودة في فإني كتبت هذه الحلقة تذكرة لفضيلة الشيخ بكتابة المذكرة الموجودة في جواز نور الدهر والبيان عنه. هذا وعد من الفضيلة أن تجهز لنا هذه المذكرة في أقرب الوقت. إيا أن نعم. في أتم الأمر والسلام. الحمد لله. الحمد لله. insha Allah insha za a yi kokari abin da Allah ba da iko a fitar da ita amma dai ki da ba cikin lokaci makusanci ba saboda ina da aikawa da a gabana amma dai insha Allah za a yi kokari a rubuta ta kuma a fitar da ita idan ba banta ta na ce akwai akwai ainihin itirazatu sannan kuma da munakasha ciki don hakan ga akan itirazatu inda aka samu da tu don haka ne tsaya sai an tantance sannan a rubuta wada insha Allah aka rubuta aka fitar

kila sai in zai koma wajen a ainihin a ciyarwa ko kuma fitar da kafara da yantawa amma azumin da ya riga ya roshe tun da ya fara ya bari idan har yace zai komawa ga wannan azumin nashi zai koma ƙasa gaba ɗai saboda mi Allah ya ambace shi shaharaini mutatabi'aini wata biyu abin jerin tawa don haka ba za a rarrabe shi ba yan har na son shi sake komawa ga azumi ne to zai koma ƙasa saboda abin da yau daga baya ya gyaro shi abin da gabata ya roshi do haka sai ya koma kasa. ƙasa ina tambaya matar da tabbatar jinin haila saboda rashin lafiya mm. bayan ta yi haihuwa ɗaya tabbatar jinin har tsawon shekara biyar mm. sai miji sai ta ya za ta mm. tana da damar shan magani macin da hmm. ta hmm. haila ta ɗauke mu saboda rashin lahiya to abinda a iddata za ta yi wata uku idan ta yi wata uku jini bai zo ba shikenan sai ta in ta yi wata uku jini bai zo ba shi ta riga ta cika idda hmm. in ya kasance saboda rashin lahiya ne tun da ya riga ya ɗauke da rashin lahiya ba za ta sha magani saboda jini shi zo su kenan na'am hmm. eh eh Mm. Mm. Eh. a magana akan azumi na wanda ya kasance ya zo shi na azumi ya sha cikin watan ramadana da kuskure manzon Allah ya ce babu komi ka doge da azuminka Allah shi ne ce da kai sha da kai to wannan a imamaiye guda uku sun ta akan cewa babu ranko gare shi shine a Abu Halifa da Shafi'i da Ahmadu bin Hanbal sun tayi akan cewa zai ranka ba amma Imam Malik radiyallahu anhu ya taya akan cewa zai ranka kuma ya dogara da hadisai waɗanda ya kasance sun zo daga sahabbai na cewa Umar bin Hadabi radiyallahu anhu wata sun sha ruwa rana bata faɗi ba sai dai ce al'amri sirun al'amari mai sauki na ashe kenan abin da shi nuhi nan ga wai za su ranka don haka ga ashe sai imamu na malik radiyallahu anhu ya dauke da sha da mantuwa da ainihin sha gabanin rana ta faɗi ba kasan ta faɗi ba duk gudana za ka ranka wannan kauri na malikun radiyallahu anhu sannan kuma can da manzo Allah ce inna Allah adama huwa asqahu Allah shi da shi ya sha da shi wa sun ka dauke ba zai ranka ba sai riko da zahirin hadisi shi kuma imamu Malik radiyallahu anhu bayan wannan hadisi na Ummu Hadabi radiyallahu anhu ya aike da qiyasi yatin da ya aike da shi shi ne nan wanda ka salla salla ta ta kare zai ranka ta saboda salla rukunin ta mai arkanin islami shi ma saumu rukunin na mai arkanin islami haka nan wanda ka wanda ka haji idan haji ne baci zai zai ranka shi saboda haji rukunin na mai arkanin islami shi ma azumi rukunin na mai arkanin islami bisa ga wannan an kadiba bidayatul mujtahidi wani hayatul muqtasid na ibn na wannan a ibn rushd za a ga wannan bakin abinda imam malik ya riko da shi kenan don hakan ga kauluka na malamai su ne shari'a alkitabu wa sunna sannan riko da kaulukan maluma shine shari'a idan kai aiki da alqur'ani da fahimtar malami ko kai aiki da hadisin manzo akan fahimta ta wani malami ka aiki da shari'a domin fahimtar sai ita ce shari'a abin da sun fahimta shine shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala abinda duk ijtihadin sai kai su gare shi an ce shi amanu Allah subhanahu wa ta'ala hmm. na'am hmm. a ah, mace mai idatul Fati ba za ta yi haji ba ba ta haji haram na ta ta yi haji ina jin ko ba da mun yi irin an yi irin wannan tambaya kuma mun yi jawabi akan ta amma har in ta riga ta ta yi fa an kace shikenan batsala a ainihin zamanta na idda ya ɓaci mi ɓaci abin da ɓaci nan nan ga zaman da za ta yi shi ya ɓaci amma ban da ƙazamcewarta zamanta ba ta shafa kwalli ba ta sa turare ba ta ƙawa ba ta ɗar malalle ba ta ainihin kitso da mai mai kamshi duk wannan shana a kanta lallai dai kawai abin da kawai ya kubuce mata shine zama na idda shine ɓaci nata kuma in ta ta yi hajji kuma hajji yayi Hmm? ya riga ya wuce in ta dawo wai za ta isa fi na zama a'a in ta dawo ta ɗauki sauran watanni ta isuwa in ta dawo watanni sun wuce shikenan na eh. hmm. hmm. ba arba'in juz'an min an-nubuwa yana tambaya akan ar-ru'ya salihah ar-ru'ya salihah mahulki na kwarai ko wanda an kai ma watan shina daidai da watan juz'an min min 46 juz'an min an-nubuwa mahulki na kwarai wanda kai ko wanda an kai maka to idan aka kasa annabci kashi arba'in da shidda to muharkin nan naka ya ɗauki gaskiya guda daga cikin abin da annabawa Allah ka san su na gaibi maluma a riwanullahi alaihim suka taho suka yi fassarar mi an ma'ana a kan watan yanki shidda. manzon Allah sallallahu alaihi wasu shi na cewa watan hubbiba hubbiba hubbiba hala'a watan an so she ni kadaita sannan ce kuma hulkun abin da ni fara da shi a ru'ya saliha mahulki ne mahulki na kwarai awwalu ma bi abihin nabi sallallahu alaihi wasallam a ru'ya saliha hulkun abinda wata aka fara ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahulki na kwarai in yi mahulki yace sai shi zo min falaki sohi daidai keto alhijr in alhijir ba mai kokanto akan alhijr na keto don haka manzon Allah in yayi muhalki muhalki na tabbata daidai wa da yi shi yace shi a farkon abin da fara samu to sai maluma suka ce nan ga gashi manzon Allah ya ce wata shina daidai da shi ɗaya daga cikin yanki 46 daga cikin watan kashe-kashe na annabci mi amma ana nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi watan shi irin wannan muhalkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata shidda ya shina yi ne wata shidda ya shina yi ne to an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 23 shekara 23 duk shekara suna da duk shekara tana da wata shidda gida biyu wata shidda shidda gida biyu su adda watan yanki 46 dan 23 za haka za haka koma linkawa in kallin ka 20 da in kallin ka 23 so biyu no gare su 46 don haka muhalkin kwarai abin da yayi yayi muhalkin kwarai watan wata shidda to wata shidda din ga in ka diba su ajjus'i guda daga cikin watan 46 juz'a min nubuwa a kenan an haka san nubuwa kashi kashi 46 to muhalki shi zai dauki juz'i guda an gane saboda nubuwa 23 ta to 23 so biyu fa za su ba da 46 to 46 ashe wata shidda su a juz'un min 40 juz'un min nubuwa an gano wannan ko to abinda maluma suka bayani kenan na'am kila lokaci ya ko الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم